Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Na farko dai wai kudin jinginan nan da aka karba dala miliyan daya da miliyan dari biyar wanda dudu dubi hu biliyan daya da miliyan dari uku kenan ba. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Aisha ma'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safe yau, Juma'a bakwai ga watan Yuli na shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To Aisha wata ziyarar ba sabon ba da sojojin ruwan China suka kai Najeriya a farkon wannan makon na ci gaba da jefa ayar tambaya game da aniyar sojojin Beijing a yankin na Afirka. Gwamnatin Amurka na duba yiwuwar tura nau'in bom mai 'ya'ya da ake kira cluster munitions da turanci zuwa Ukraine don taimakawa kasar a yakin da take yi da rasha wani mataki da ta yiwu ya wa kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama rai. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a jiya Alhamis cewa shugaban sojin hayar rasha Yevgeny Prigozhin baya Belarus ya koma rasha. To kanin labaran kenan aka saurara. a babu rahotanni kuma za a ji cewa majalisar dattawan najeriya ta za ta gudanar da bincike kan jinginar da filayen jirgin sama na malam aminu kano da na nnamdi azikiwe da ke abuja na farko dai wai kudin jinginan nan da aka karba dala miliyan daya da miliyan dari biyar wanda dudu rubi biliyan daya da miliyan dari uku kenan ba ko da dari biyu wannan abu ba karamin abin mamaki ba ne da yake na biyu sun ce ita kanta wannan airport din tana tara kusan dala miliyan dari. shekara to nawa suka jinginar da ita sannan sake farfado da batun binciken faifayin bidiyo na dala a jihar kano da ake zargin tsohon gwamna abdullahi umar gandu da cin hanci da rashawa ya haifar da mabambantan ra'ayoyi ina so mutane su gani shi fa gwamna a lokaci abin yana da immunity yanzu ba shi da immunity kuma dole ne doka za ta yi aiki a kansa a yi bincike amma za a yi bincike ya kamata a yi adalci wajen binciken shi cin hanci da wanda ya ba da wanda ya karba duk yana ciki kamar kowace ranar juma'a yau ma za mu kawo muku shirin manuniya wanda isa lawal ikara zai gabatar to amma yanzu ga maryam da kashin labaran duniya na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wata ziyarar ba sabon ba da sojojin ruwan china suka kai najeriya a farkon wannan makon na ci gaba da jefa ayar tambaya game da aniyar sojojin beijing a mashigin tekun gini mai matukar muhimmanci Kwanaki biyar kenan da jiragen ruwan China guda uku suka sauka tashar jiragen ruwa ta lagos Inda jami'an Najeriya da na China suka ce sojojin sun kawo ziyarar ne da nufin inganta tsaron tekun yankin da ke fama da matsalar 'yan fashin teku. Dama China na da sansanin soja a kasar Djibouti da ke gabar tekun gabashin nahiyar Afirka. Kuma jami'an Amurka sun daɗe suna hasashen cewa akwai abin da Beijing ke shirin yi. da muryar amurka ta tambaya ko duba yiwuwar kafa sansanin soja na biyu a afirka na daga cikin dalilin ziyarar jami'ai daga ofisoshin jakadancin china a najeriya da washington ba su ce komi ba ita ma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ta amsa tambayoyi kai tsaye dangane da yiwuwar kafa sabon sansanin soja inda ta faɗawa muryar amurka cewa amurka ba tana so ne ta takaita hulɗar ƙasashen afirka da wasu ƙasashe ba. Gwamnatin Amurka na duba yiwuwar tura nau'in bom mai 'ya'ya da ake kira cluster munitions da turanci zuwa Ukraine don taimakawa kasar a yakin da take yi da Rasha a cewar jami'an Amurka. Wani mataki da ta yiwu ya bata wa kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama rai. Da bindigogin atileri ake harba makaman da ake cece ku ce a kansu. waɗanda idan suka fashe sai su watsa ƙananan bama-bamai a wuri mai faɗi. za su iya janyo illa lokaci mai tsawo ko bayan an kawo ƙarshen faɗan. Ƙasashe 123 ne suka haramta amfani da makaman saboda haɗarin da za su iya jefa farar hula a ciki. Amma Amurka, Ukraine da Rasha ba su haramta amfani da su ba. Ana sa ran makaman na daga cikin sabon tallafin da Amurka za ta ba Ukraine wanda za a sanar a yau Juma'a. samar da nau'in makaman ga ukraine wani abu ne da ake kan dubawa a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaron pentagon brigadier janar patrick ryder a jiya alhamis shugaban kasar belarus alexander lukashenko ya faɗa a jiya alhamis cewa shugaban sojojin hayar rasha yevgeny prigozhin baya belarus ya koma rasha Prigozhin ya je Belarus ne a zaman wani bangaren wata yarjejeniya da aka cimma a watan da ya gabata don kawo ƙarshen boran da mayakansa suka yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin da jami'an tsaron ƙasar na wani ɗan lokaci a ranar 23 ga watan Yuni. gwamnatin rasha ce ke biyan kungiyar mayakan wagner don taya sojojin rasha yaƙi a ukraine amma prigozhin ya sha korafin cewa rasha bata ba sojojinsa isassun makamai ba ba a dai iya tabbatar da ikirarin lukashenko na cewa prigozhin wanda a baya ke dasawa da putin ya koma rasha ba kuma fadar kremlin ta ki cewa komai game da inda prigozhin yake kafofin yada labaran rasha sun ba da rahoton cewa an gan shi a ofishinsa da ke st petersburg a kwanan nan to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nan ba da jimawa ba Maryam za ta dawo ta karanto mana kashin labaran na biyu amma kafin nan za mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda Majalisar Dattawan Kasar ta kammala shirye-shiryen gudanar da bincike kan wato jinginar da jirgin filin jirgin sama na Malam Aminu Kano da na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Majalisar ta ce akwai abin dubawa a lamarin da zarar an kafa kwamitin kula da harkokin sufurin jiragen sama. wakiliyar muryar amurka madina dauda tana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Wannan amincewa da majalisar dattawa ta yi ya biyo bayan nazarin wani ƙudiri ne mai taken buƙatar gaggawa ta sauya yarjejeniyar filin jirgin sama na Malam Aminu Kano ne wanda Sanata Suleiman Kawo Sumaila ya ɗauki nauyi. A lokacin da yake ganawa da muryar Amurka, Kawo ya yi bayanin hujjoji da suka sa ya kawo wannan ƙudirin Na farko dai wai kuɗin jinginan nan da aka karba dala miliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar wanda dudu bai biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku kenan ba ko da ɗari biyu. wannan abu ba karamin abin mamaki ba ne ɗaya kenan na biyu sun ce ita kanta wannan airport din tana tara kusan dala miliyan 100 a shekara to nawa suka jinginar da ita a shekara 30 nawa za a bayar to a matsayin mu kuma mutanen kano din. wanda muna da al'adar mu da abin da muka yarda da shi ka ɗauko ɗin kano ka ce ka ba da ita ga wasu mutane a america su zo su su karɓe ta ba za mu iya sa su koma hana su ba ko me zai iya shigo mana mu mutanen kano da haka muka ga bai dace ba ba za mu goyi baya ba na kawo wannan kudurin da hujjoji da dalilai na rashin daidai da aka yi kuma an yi shi ne kwana goma sha biyu kafin waccan tsohuwar gwamnatin ta tafi to idan haka ne me yasa tun wuri ba a yi ba kwana goma sha biyu sai muka ga cewa gaskiyar magana ba a gaya wa su ministoci cikakken abin da ya kamata a gaya musu ba to da irin wannan hujjoji da muka gabatar a majalisa shine majalisa ta yadda aka yi ta tattaunawa kowa ya amince aka yi gyare-gyare aka tabbatar da kudurin da yake nuna goyon bayan sa ga kudurin sanata ahmed aliyu wadada ya ce ko da an kafa kwamitoci a majalisar dattawan yana ganin nada kwamitin wucin gadi zai fi abu ne na dubawa dubawa ita wan mun yarda da ita don duk duniya rigan kenan da ake don gwamnati ba ta da business in doing businesses amma idan za a jinginar a jinginar akan ka'ida a jinginar akan tsari a kuma jinginar kan amana saboda a yi abin da ya dace shi yasa muka yaba wa kudirin muka yaba wa duka addu'o'in kudirin muka kuma rungume ta yanzu an ce za a jira idan an yi fomin standing committees na majalisa relevant committees kamar na aviation na privatization na bpp bureau for public procurement duka za a zauna su haɗu su duba wannan abubuwa na airports guda hudu da aka jinginar inda aka saba wa ka'ida a nemi dalilin gyara ka'ida amma ita jinginarwan ita ce abin da ta dace da zai kawo wa airports din bunƙasa ba tare da hargitsin gwamnati ba waɗanda kuma aka ga gaba ɗaya abin ma ba gyara sai rusawa duk a rusa jinginarwan a koma can a fara daga farko Majalisar ta amince da dukkanin bukatun wanda ya kawo kudurin inda ta ce za a fara bincike a duk lokacin da aka kafa kwamitin kula da harkokin jiragen sama tare da yin kira ga gwamnatin tarayya da ta sake duba aikin jinginar da filayen gaba ɗaya domin ta bayar da daidaito ga masu ruwa da tsaki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ƙarashin labaran duniya. Ƙasashen Amurka, Faransa da Birtaniya sun zargi Iran da Rasha da saba wani ƙuduri na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a kan batun turawa Moscow jiragen sama marasa matuƙi na yaƙi da Tehran ta yi, wanda sojojin Rasha suka sha amfani da su wajen kai hare-hare a biranen Ukraine. Manyan ƙasashen uku sun faɗa a jiya Alhamis cewa Tehran da Moscow sun saba kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231 wanda ya sanya yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shekarar 2015 a cikin dokokin ƙasa da ƙasa kuma ta hanyar tura jiragen yakin ba tare da neman izini daga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba sun saba wannan ƙudurin. Ƙasashen sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tattauna batun zarge-zargen keta dokar a lokacin wani taron shekara-shekara da za a yi game da aiwatar da ƙuduran. Musamman ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura tawagar masu bincike zuwa Kiev don nazarin barbashin jiragen yakin da Rasha ta yi amfani da su akan kan Ukraine, a cewar jakadan Amurka na musamman Robert Wood. ya kara da cewa ya kamata sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa wa kwamitin sakamakon bincikensa nan da kwanaki talatin masu zuwa game da jiragen marasa matuƙi na iran da aka gani a ukraine Miliyoyin mutane ne suka yi rajista da sabuwar manhajar da kamfanin sada zumunta na Meta da ake kira threats ya fito da ita don yin gogayya da dandalin Twitter. a ranar laraba aka kaddamar da shafin na thread a amurka da wasu kasashe fiye da ɗari a wani rubutu da ya yi da safiyar jiya alhamis a sabon dandalin shugaban kamfanin meta mark zuckerberg ya ce mutane miliyan talatin sun yi rajista a lokacin maryam dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kanan dabin Najeriya inda ƙasa da sa'o'i 24 bayan da hukumar yaƙi da rashawa da kula da korafin jama'a ta jihar Kano ta ce ta aika wa tsohon gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje takardar sammaci ya bayyana a gabanta domin ba da bahasin bidiyon dala da ake zarginsa da karɓar rashawa. tsohon gwamnan ya mai da martani dangane da takardar sammacin daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya hada mana a hira ta kafa talabijin na channels a jiya alhamis shugaban hukumar yaƙi da rashawar ta kano barista muhi magaji ya ce ya rataba hannu akan wata takardar sammaci da aka aikewa tsohon gwamnan na kano abdullahi umar ganduje a cikin wasikar hukumar ta bukaci tsohon gwamnan ya bayyana a gabanta a makon gobe domin ba da bahasi a kan wancan faifan bidiyo na dala biyo bayan binciken da hukumar ta ce ta fara a kan lamarin ƙasa da makonni uku da dawo da shi barista muhi magaji kan kujerar shugabancin hukumar sai dai tsohon gwamnan na kano abdullahi umar ganduje ta bakin kwamishinan sa na raya karkara alhaji musa ilyas kwankwaso ya mayar da martani kar ka manta shi shugaban wannan hukuma shi ma kotu ya tafi lokacin da aka cire shi ce an cire shi ba bisa ka'ida ba kuma shi mai girma gwamna wa shekara biyu ko uku da aka yi wannan kazafi ai kaga ya ɗauki ƙara zuwa abuja federal high court wanda har yanzu a kotu ake ana kotu kuma ka zo ka ce kana kiran wani abin da yake kotu kuma baka da yadda za ka kai magana a kansa sai an gama yanke hukunci hannu guda kuma kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari sun fara tofa albarkacin bakin su game da wannan batu kamar ibrahim garba maryam memba ne a zauren gamayyar kungiyoyin na jihar kano na ɗaya dai ina so mutane su gane shi fa gwamna a lokacin abin yana da immunity yanzu ba shi da immunity kuma dole ne doka za ta yi aiki a kansa a bincike amma za a yi bincike ya kamata a yi adalci wajen binciken shi cin hanci da wanda ya ba da wanda ya karba duk yana ciki saboda haka ina wanda ya zo ya yi maganan nan ina nukan da ka ai nukan sanannu ne a kano ka gane to da ishi kuma idan ka zo ka duba ita shari'a da ka ce ka gano sahihancin abu waye maka forensic din sai ka ce wane ne kamfani kaza ne suka yi mu kaga muna da dama mu a civil society mu binciken kamfanin mu gani how genuine it is baya ga kungiyoyin fararen hula masu sharhi a fagen siyasa da harkokin yau da kullum a jihar ta kano na ci gaba da bayyana fahimtar su a kan lamarin ni a tunanina muyi magaji ya saryantar da duk wata dama da yake da ita ta ya binciki tsohon gwamna dr abdullahi umar ganduje akan ko menene domin da farko dai lokacin da aka yi badakalar faifan bidiyon dalar nan yana shugaban hukumar ita hana cin hanci da rashawa me yasa bai amfani da damarsa ba ya yi binciken wani sannan kuma ya samu matsala da shi da gwamna gwamna ya tumbike shi daga wannan kujera wajen har ta kai su ga kotu don haka ana iya cewa yana da gillin da yake sanya wata ramuwa domin ba zai iya duban al'amura ba ya kuma yi musu adalci ta fuskar adalci. Alhaji Jafar Sani Bello kenan guda cikin masu fashin baki akan siyasa da harkokin yau da kullum a Najeriya. in a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ne aka fara cice kuce akan wancan faifan bidiyo wadda mawallafin jaridar kafar intanet nan ta Daily Nigerian wato Jafar Jafar ya fara kwarmatawa lokacin da ake tinkara zaben 2019. Ko da yake batun ya lafa daga bisani amma masu kula da lamura na ganin sake buɗe shafin maganar ba zai rasa nasaba da kammala wa'adin mulkin gwamna abdullahi umar ganduje ba da kuma yadda siyasar kanan ke ci gaba da ɗaukar sabon salo mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria ta kai da mahmud ibrahim kwari yanzu agogonmu a nan amurka birnin washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba manuniya. abin da za mu yi a screening yanzu sai an yi magana zaman lafiya ciki za ka zama chief of naval staff me tunanin ka zaman lafiya wanda dabarbaru kake da su su jami'an tsaron da aka musamman wanda aka zaba kwanakin nan za mu gaito za mu zo mu zauna magana cewa mu tattauna wannan matsaloli da insha Allah wasu daga cikin sabbin yan majalisar da tijai kenan ke maganar matsalar tsaron da suka ce a gaskiya fa za su baje komai ne a bayyane game da batun bayyana jagororin masarjan tare Najeriya musamman da bangaren jam'iyyun adawa dawa kuwa maganar ce ke neman tuttuɗo da tone-tone. Kowa ebo da zafi bakinsa. Mun ga yadda ake so a yi, mun ga yadda aka yi, muna ji muna gani kuma muna sauraron abin da zai je dawo in ba a yi hankali an yi sulhu na kwarai yana iya kaiwa a cikin majalisa za a yi ihu har ma zai kai ga neman sige wani shugaba zuwa wani lokaci su kuwa jigajigan jam'iyyar gwamnati a najeriya cewa suke waɗanda shugaba tinubu ya fara wartaka daga kan mukaman su fa sun fara girbar abin da suka shuka ne har yanzu magana da ake a canjin kuɗin nan mu yi magana allah wa junanmu adalci ina sabon kuɗin yake wadda dole ne ko ni na wallahi na kamo shi waɗannan fa kaɗan muka katso cikin tarin murya da za ku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin da duk juma'a ne kukan ba mu aran kunne. Shiri na ɗari da ashirin da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da ke ƙoƙarin bayyana bayanan gaskiya don al'umma su gane. Me yiwa gane gaskiyar kuma ta sa ɗaya daga cikin sabbin 'yan masarjan tare Najeriya daga jihar Plateau sanata Dicket Plan kawo maganar matsalar tsaron da ya ce takan kawo ƙone-ƙone. Har ma hangi sabon ɗan masarjan tare Najeriya na bayyana wa zauren masar kasar damagar damewar matsalar tsaro a jihar plateau duk kuwa da yake a da can lafiya lau suke zaune kamar mu yan kauye mun dade da fulani fiye da shekara ɗari hudu ma mun girma tare muna shan bwere muna shan kwasam muna aure tare da juna an ayayen mu da fulani baya rikici sai dai koyi maka barna to wa ka isa da daba ne kuma yayi rikici ba ka kure mun zaman lafiya an waye gari muna fada ba wani tambaya me ya faru a farko mu nema yin gyara to na ga rama ko arama arama ya riga ya kai level da ya kamata mu samu mutane daga wuje me yiwuwa su gaya mana kul to shi yasa i came with wannan motion yau har ya kai ga level cewa sai da ta creating rana don wannan wannan kuma ya sake karfafa mu cewa idan service chief sun zo gunmu ya kamata mu zaunar da su domin su gane inda najeriya take yanzu kun gayyato shugabannin hukumomin tsaron ne no ba su riga sun zo for confirmation ba suna acting na yanzu mm. so kaga duk abin da za mu yi a screening yanzu sai an yi magana zaman lafiya ciki za ka zama chief of naval staff me tunanin ka zaman lafiya wanda da barbaru kake da su don a samu zaman lafiya zaman lafiya fi gyaran hanya don in an baka kudin ba zaman lafiya zero in an baka aiki ba zaman lafiya zero in an gina maka gidan rediyo amma ba zaman lafiya lafiya ba news. Shi dai sabon dan jan tare Najeriya daga jihar Zanwarawa sanata Ikra Aliyu Bilbiz ya ce nan gaba kaɗan za su gayyaci sabbin hafsoshin tsaro a Najeriya akan maganar matsalar tsaron da ya ce za su fito da komai fili babu wani kwane-kwane. Wannan tsari ne na majalisa mun za mu zaɓi shugabannin da muka dace a cikin mu. domin gudanar da tsare-tsaren majalisa abin da ya shafi majalisa abin da ya faru kenan yau din nan kuma alhamdulillah an yi shi cikin kwanciyar hankali da amincewa da kuma amincewa kowa domin ne abin da ke gaban mu abin da ya shahi matsaloli da dama. To alamu ne na cewa kanku a haɗe yake a majalisar dattawa? Insha Allah. Saboda haka aiki kawai za ku fara yanzu. Insha Allah mu ma fara daga yau domin an tattauna wasu kudurori masu dama wanda abin da ya yi ba kowa sha'awa kusan abu ɗaya ne ko biyu abin da ya shafi tsaro. Ke zan magana tsaro ta shafi kowane bangare a cikin Najeriya ɗin nan. To an tattauna shi kwarai da gaske kuma kashen dai abin da aka kawo magana shine aka yarda da shi shine wannan abin da muka tattauna yau ba zai isa ba sai mun samu wata rana nan gaba insha Allah za mu zo mu zauna mu gaya mu juna mu tantagare gaskiya kan matsalar tsaro da kuma su jami'an tsaron da aka musamman wanda aka zaɓa kwanakin nan za mu zo mu zauna mu su abubuwan da ya dace da kuma matakin da kamata a ɗauka tare da mu da haɗin gwiwa. Za mu gaito za mu zo mu zauna mu cewa mu tattauna wannan matsaloli ɗin insha Allah. Ashe dai akwai 'ya'yan jam'iyyun adawa a masar tare na da suke ganin sanar da naɗe ɗan jagororin majalisar ya yi kama da zane-zane. Sanata Abdul Ningin jihar Bauchi ya ce za su tsira idan ganin yadda za a yi ne a majalisar domin akwai haƙoƙin waɗanda aka daddanne. Eh to shugabannin da aka bamu ba mu ah, sanya da suka wanzu ba amma tun da yake mulki na allah ne kuma yan uwanmu ne sanatoci suka samu hannu to ni bana ɗaya daga cikin wanda suka yi da kan cewa wani zai ja hankalin wani a waje ya zaɓo ni Eh, kowa ya kai tuwo ne bakinsa kowa ya ɗebo da zafi kowa ya ɗebo da zafi bakinsa mun ga yadda ake so a yi mun ga yadda aka yi mamu yan jama'iyya ne halattattu na jama'iyyar pdp duk abin da aka yi ba mai fidda mu daga cikin wani jama'iyyar muna ji muna gani kuma muna sauraron abin da zai je dawo so ba ku gamsu ba mun gamsu da shugabannin sai mu tsaya kuma mu ga irin tsarin jagorancin da za su mana su kuma yi wa jama'iyyar in dai jama'iyyar ake so tun ma dai ganin yadda abuwa suka fara gudana masa tare na jira ya samu fasabakin al'amuran da kan kai komo irin su farfesa kalifa ali dukkan jihar bare barin barno baje bayanin cewa akwai yiwuwar a da kura cikin majalisar saboda an nuna wasu kawai ake so su yi kane kane wani abun da ya faru a majalisa dukkan majalisun biyu shine manuniya inda za a tafi in ba a yi hankali an yi sulhu na kwarai aka gano bakin zare aka gyara a kurakuren ba yana iya kaiwa a cikin majalisa za a yi ihu nan da nan rashin yarda har ma zai kai ga neman sige wani shugaba zuwa wani lokaci da sauransu saboda haka eh, an yi nade-nade amma kuma za ga abu an yi magana da dariya da fuska farak da sauransu nan in ba a yi sa'a ba zai yi wahala domin za a samu sansi mutane za su kafu group group inda ba za a samu hadin kai wani abu mai sauki mai yiwuwa ba zai iya samu wucewa ba kuma ai ya faru lokacin obasanjo a cire wannan a shigar da wannan a cire wannan a shigar da wannan to lokaci akwai lokacin da shugaba yana iya yi abin da yake so amma kuma lokaci akwai an kai wani lokacin da yanzu zara ido da karfin iko bai yi an aiki domin wayewan ta kai inda ta kai duk da wani sa'i gaskiya tana da daki game da zire-ziren zargin barabaran barar da masu mukamai a gwamnatin tarayyar Najeriya kowa jigajigan jam'iyyar APC irin su Honorable Muhammad Bakar Mahmud da tsohon masokilan tare tarayyar Najeriya nake cewa ai duk abin da Tinubun ya yi gyara ne. Mu bukatar mu Tinubu ya ɗauko aikin nan a tatsa mutane a rike su gam jama'a su samu kuɗin su. Duk abin da ba daidai ba da aka cire subsidy din nan a buge da an gano abu duk a bubbuge jama'a kasa ta dawo cikin hayyacinta. Aka bubbuge kuma aka mamace fa. Ba za a mace ba ai dama shi gara dole wasu su yi ihu. ai bai yiwa mutum a ce za a yi gyara kamar mutum ne yanzu in za ka yi targaɗe sakon biyar amma gyara ba. To amma ka ji labarin da ake cewa kamar irin Tinubu ya zo da damuwar irin abin da ake ganin makusantan Buhari sun mai misali magana canjin kuɗi shi sa kawai sai ya tumbuke gwamnan babban banki misali. Ba haka yake ba. Ai in kai maganar canjin kuɗi canjin kuɗi kai da kai maganar nan kai ma ya shafe ka ni ma da nake maganar har ga Allah ya shafe ni. Har yanzu maganar da ake yi canjin kuɗin nan mu yi maganar Allah wa juna mu adalci ina sabon kuɗin yake bambancin da ke tsakanin kuɗin da aka bada na gyara kuɗin canjin kuɗin ya isa a gina wasu makarantu a kawo mutane taki a yi abubuwa da yawa ci gaba a Najeriya duk ba a yi ba ko da dole ne ko ni na wallahi na kamo shi ba zan kamo shi da ra'ayi zan kawo saboda ya kunta ta ma talakawa kana da kuɗin ka babu shi ka je banki babu komai a ce zaka yi ta dan kauye yana ma da waya ne saboda haka yanzu talaka shi kanshi ya kamata ya gane cewa eh Allah ya kama lokacin da wallahi sai mutum ya bude kanka yi tunanin kai ka yi tunanin annan ka jikokin ka yan uwanka yanzu lokaci ne ya kai da ni da kai da kowa dole mu taru mu gyara ƙasar nan. za mu iya na muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar dukkanin masu dafe da madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa kuma wannan wani abu ne sananne. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya ɗari hudu ashirin da ɗaya ne su yi sallamar sakin kudirin da suke ganin sun kanka ne. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan saurare mu a yankunan kare karkara da birane. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sa dama a cikin sabon shirin na manuniya. To an gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Sunana Muhammad Alhassan, mamba babbar kungiyar addinin Musulunci ta ƙasar jamhuriyar Nijar IAN. Addinin Musulunci ya yi kira zuwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci tsakanin al'umma, kamar yadda ya yi umarni da haɗin kai da ƙaunar juna. A cikin Alkur'ani, mai girma ayoyi da yawa suna ƙumshe da wa'annan saƙonni. Daga cikinsu akwai Sura mai lamba uku, aya mai lamba ɗari da uku. Haka kuma Sura mai lamba takwas aya mai lamba 46 dukkanin waɗannan ayoyin suna kira ne zuwa ga haɗin kai da ƙaunar juna tsakanin al'umman musulmi da kuma tsoratarwa game da rarrabo kano da ƙiyayya tsakanin al'umma kamar yadda gaisuwar addinin musulunci ta ƙumshi aminci da kuma zaman lafiya da yadda da ƙauna tsakanin al'umman musulmi shine ya sama sunan na aminci Allah mai girma da ɗaukaka ya ambace shi a cikin alkur'ani mai girma wurare 44 a inda duka-duka sunan yaƙi a cikin alkur'ani mai girma ya zo ne wuri shida kawai wannan saƙonnin dukkaninsu abin da suke fa'idantarwa shi ne addinin musulunci ana gina shi ne akan ƙaunar juna da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da kuma bin hanyoyin da za su samar da kwanciyar hankali da ƙauna wato da zaman lafiya tsakanin al'ummar musulmi wa'annan a dunkule su ne saƙonnin addini madalla wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice hakkin jam'iyya ne ta ba da takarda a rubuce cewa muna son ne da wani da wani mukamai kaza da kaza waɗanda su taimaki ainihin wanda aka zaɓa shugabanni na tafi da harkan wa'annan gidajen guda biyu to sai aka samu aksi ya kai ga sun ba da sanarwar a majalisa cewa wani da wani sun zama ba kaza da kaza to mu kan ba mu ji daɗin haka ba fi sabilillahi ni ban ji daɗin haka ba domin ba abin da muka saba yi ba kenan. Tuma Dalla a takaice wata ziyarar ba sabon ba da sojojin ruwan China suka kai Najeriya a farkon wannan makon na ci gaba da jefa ayar tambaya game da aniyar sojojin Beijing a yankin na Afirka. Gwamnatin Amurka na duba yiwuwar tura nau'in bom mai 'ya'ya da ake kira cluster munitions da turanci zuwa Ukraine. don taimakawa kasar a yakin da take yi da rasha wani mataki da ta yiwu ya batawa wa kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama rai. to iya abin da shirin namu na wannan lokaci ya kunsa nan na safiyar yau sai kuma zuwa can an jima da hantsi da yardar allah mu sake shigowa da shirinmu na hantsi da karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 7 agogon ghana yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatarwa da kuma producer mu dadi balawi sai injiniyan mu ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'assalam.